Zuwan sa duniya ya sauya ta zuwa wata gaba ta daban kuma ta har abada daga maraya zuwa wahayi na farko a kogon hira sai wata murya ta ce masa ikara karanta sai ya ce ban kasance cikin waɗanda suka iya karatu ba a cikin shekaru 23 kacal ya isar da saƙon da duniya ke kai har izuwa yanzu shekara 1400 da suka shude sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa an haife shi a garin makka a shekara ta ɗari biyar da saba'in miladiya bayan aihuwan annabi isa almasihu mahaifin shi mai suna Abdullah ya rasu tun kafin mahaifiyarsa ta haife shi mahaifiyarsa mai suna amina bata kasance mai ɗumbin dukiya ba a lokacin da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana shekara biyar ya koma wajen mahaifiyarsa Amina bayan shayarwa da kula da ya samu daga Halimatu Sa'adiyya. A wannan lokaci mahaifiyarsa Amina ba ta jin daɗin jikinta sosai saboda rashin lafiya. Sai ta ƙudiri niyyar zuwa ƙasar Yathrib wato Madina a yau don ziyartar 'yan uwanta wanda aƙalla tafiyar kilomita 300 ne. daga garin Makka. A yayin da tafiya ta yi nisa a cikin ayarin raƙuma na matafiya jikin mahaifiyar manzon Allah sai ya ƙara tsanani ganin halin jikinta wannan ayari sai suka yi zango a wani gona da ke tsakiyar sahara wanda ake kira abuwa da nufin hutawa ko jikinta zai yi sauƙi bayan wasu 'yan kwanaki ƙalilan, mahaifiyar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta koma ga Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an bar shi a duniya shi kadai ba uwa ba uba marayan allah cikin ƙananan shekaru wanda a wannan lokaci shekarunsa shida ne kadai a duniya kakansa ya ɗauke shi wanda shi ma bayan shekara biyu allah ya ɗauki rayuwarsa wanda a wannan lokaci amminsa abi talib ya ci gaba da kula da shi abi talib ya kasance babba ne kwarai a cikin manyan shugabannin shawa da ke mulkin makka abu talib ya kasance ɗan kasuwa wanda yake ɗiban kaya a kan raƙuma ya kai ƙasar syria annabi muhammad ya kasance shi ma yana cikin wannan ayari na 'yan kasuwa da suke kai kaya syria a wannan lokaci sai wata mata mai ɗimbin arziki wanda ta fi shi shekaru sosai ta buƙaci manzon allah sallallahu alaihi wasallam kai kayanta ƙasar syria wannan mata sunanta khadija Mazan Allah ya amince kuma yayin da aka gabatar da wannan kasuwanci sai aka samu riba mai ɗimbin yawa tare da nasara mai tarin yawa a cikin wannan kasuwanci farin cikin haka da amanarsa ya sanya khadija ta buƙaci ya aure ta duk da cewa ta fi shi yawan shekaru sosai kuma kasancewarta wacce ta taɓa yin aure manzon Allah ya amince da haka kuma ya aure ta wanda ita ce matarsa ta farko a duniya wato nana khadija mahaifiyar na na Fatima, ‘yar manzon Allah, kasancewa ta ‘yar kasuwa kuma ta aure annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, amma hakan bai sa manzon Allah ya hana ta ci gaba da kasuwancinta ba. Wannan sunna ta zama mai matuƙar wahala a rayuwar musulmai a yau.